وأنا له التناول من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون في غيبهم مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما كتب بأشيائهم إنهم كانوا في شك Thank you.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 أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنفق بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه من الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه توحيد وترى وترى مفاتيح هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في بوكا تاريخه لا فإن تقيت Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lafiya don sarkin sunayensa. Muna nan dai cikin suratu sadaq aya kuwa ta hamsin da ɗaya. Alaikum assalam. Aya za ka kawo. shi Ba ka duba ba to ka dinga duba duk inda aka fice aya sai ka rubuta za ku ba a a ayoyin ba har ka ka zuba rubutu yanzu za ka ce na faɗa aya kaza amma dai mu je yau a fita da shi ta kuma shawarin aya ɗaya eh, ta shida ta farko kenan isa sai masu kyau da sai a ce lafiyar irin ne da ke cewa layi nawa كل من تدبر نعم تدبر نعم abin da fakullu man tadabbara hawalahu wa qasdahu isti'lama hal huwa rasul eh wannan kaga kullu man tadabbara hawalar rasuli ne da manufan annabi wa qasdahu ilama da neman karantar da mutane da yake kai da ko nufin karantarwa hal huwa rasulullahi abda ya wanda ba da ya ka kalli rayuwansa gaba daya da irin aikata aikatansa duka da mu'amalolinsa za ka ga cewar ina son ya koyar kaga zai gani mutum nan zai ga sai tsaya daga nan ya duba ga shi manzo ne ko ko manzo ne ba an ba ka ne daga gare da zai kai na san kari da kaji ba wanda bai sani ba wanda ke shakkan annabtaka su ya duba rayuwar bai duba halayen su zai tabbatar in ba wanda aka turo ba bai ke saukar shi mana hali. Yeah. wani matsala ne banda wancan ke nan ba sun mama ne un zama ne mai magana kan din da fosi akar sun mama ne un asar ba ta ce ita ita da matsala din da fosi an yi ba ita akwai wani abu mai hana din mai dawa Akwai wani mai hanawa yakan zama can ga tallaki ga mai da'awa ba za a bi shi ba neman abun hana mutane shi ne bai nema in za a nemo shi sai an ba shi kaza sai an daukan masa kaza sai an yi wane ne sannan in ya yi ya gama ya roƙi wannan ya roƙi wannan ya roƙi wancan sai shiga ana ta magana ana ta maganganu a kansa annabi baya roƙon kowa me zai hana a fita abin shi babu ba wani abu da zai hana abi alheri inda roƙo ne ba haka hasali ba haka kama shi duk samu ka kuwa ba abin da zai hana abi shi shi wannan ma ne in babu shi alhamdulillah a ah, yawa وإخواني لا يتوقع أنك من جولي وحياة الصالح shi ta تفوق كويس ha ba ba hana mai yana tambayar ba a ɗauko kai a can ta haɗa da bindi a nan kai baka gani ko da ma matsalewa za ka yi da rubutu ba a yi fa'afila ba a gama wancan ba shi ta wani wurin da ba ka shirya tabbata ya za a yi ma haka ai wannan ba za ma ka so wani ga wurin ba ya saboda domin kada fi gari lil na fa baka kuma a hana. sai wannan kan ga ne ka ambar maka wannan da gida da shi ولو ترى إذ فزعوا وإن مكيا Allah, وإن مكيا من الله ya rasulallahi da za ka ga lokacin da suka firgice kuma faɗa ba wata ba wurin gudu wannan alƙiyama kenan an firgita za a ruga babu kuma wurin subhanallah malam da ka ga tashin hannu. ko kai da ake faɗawa da ce za ka mai saurare da za ka gansu lokacin da suka firgita za su ruga sai ga ci ba ko ina ta shi ake shi hannama ta ragaye sai wanda aka tsallaka wa ukhidhu domin makanin qaribin aka kama sauri to ina ma za ka guje mala'iku da suka shiga hannu aka kama abin nan gida inda ake tafi kafa a farka wani kafin kafa shi a farka ya dafa Ina ga ko zai tsere a an take za a tsaya a dambe shi a tura gindin abin ta dubura wata wata baki kilif ɗinsa sabu wurin gudu sau da haka na min makanin ƙari nan ne lokacin da aka damu a tarke su ina ƙwalo aman na bihi aman na bihi mun gaskatar da shi mun gaskatar da annabi muhammad yau ana neman su su gaskata kyauta da lalama ta dajartawa da girmamawa malam sani a ya kin ma an tare muhammad da suke har yanzu ba su kasa ba su ga jikokin jikoki masu sun gaji yake rana na zuwa wa anna lahum watanawusu ina za su samu imani a wannan lokaci ina za shi min makanin ba'idin tsakanin su da wurin imanin bai kisa an baro inda ake yin imanin da an baro duki wa da ta faro biyu min kau sun riga sun ce da shi tun kafin wai ƙwazifu na bilgaiti suna jifa a tubu wai ƙazifu na bilgaiti nin makanin ne suna jifa a cikin kowace gauke mai nisa an riga an baro wurin shekaru da dubi zaman barzaku na sai banda ma an bar duniya an je an zauna a barzaku wani dogon zama sannan su ce za su je su yi aikin duniya a lokacin ai wannan bai kamar misalin wanda za a yi jaraba da ke bari je yi nazari an ba da takarda sannan lokacin zai dauki littafin ne kai wannan ma ya fi kusa ko kuma ya yi min makanin bai wahila bai na hau an shiga tsakanin su wa bai da ma yi da tsakanin abin da suke kwaɗai kama ko ila ya shi ya yi yin kamar yadda aka yi da makamantansu a da jama'a su kafin innahum kanu fi shakkin murid su sun kasance cikin shakka da kokanto aya ta hamsin da ɗaya ya ƙulu ta'ala walau tara ayyuhar rasulu waman kama makamaka da wanda ya tsaya a matsayinka hala ha'ula'i mukadzibi matsayin waɗannan dinnan masu karyatawa yadda suka shiga masafi yadda suka fada cikin birgisi kuma gashi ba gina ke zai fashe yau shi na ra'au da azaba lokacin da suka ga azaba wama akbarat um bihi rusulu ya da manzanni suka ba su labari wama kadzabu bihi da abubuwan karyatawa da suka yi da abin da manzanni ne da karyatawa da suka yi an haɗu shi ne suka nema su goke magana su ta duniya na duniya ce haka amma alahira ta sun da duniya musu shi jifa yanzu nan za ka faɗin aljima kwararre ka ɗauki wani abu kuma gaba ɗaya da yake masu ji shanu ne su masu gitar لرأيت أمرا هائدا ومنظرا مفضعا وحالة منكرة وشدة شديدة da ka ga wurin ba sa'ai da ka ga lamari mai tada hankali da ka ga abun ganin gani mai tada hankali firgitarwa ai da ka samu mummunan hali ai da ka ga mummunan hali da ka ga sanani mai sanani. a azar Allah. Wata zika hina ya hekko a laihimul azab lokacin da azaba za ta faɗa masu. Falaisa na hun an huma harabun wala fautu ba su da wani wuri da za su gudu kuma babu tsarewa ko da sun dafa su. wa zo min makanin qarib an aka kama su wuri kusa kusa ai laisa ba'idar laisa ba'idar an mahalli azabi bal yuqsaduna thumma kusafo na shina kama su za a yi a jajjefa su cikin wutar sai ki ce da ke faɗan wake. Ɗan ruwan ɗan wake ba yau kaga gwana ta mulmulo ta jefa jefawa ke jefa kamar bata ne ba wani shafawa take ta ashe tana ɗebowa jefawa take jefawa take in ta ya shi ka taɓa shi ya tabbasa ya tabbasa a ciki ya jima to shi ana kwashe shi wancan ko wutan ba ta cika ina da ta yi wa da ya abin da za a ce za a ɗauki ƙwallon ranar nan a wurga a ciki ana ranar nan ta fi duniya sau sittin sannan ka duniya haka sau a ƙididdigan farko sau sittin nuki duniya nan a jefa ta a tsulluma ta kaga da ke nan ba za ma a ganta ciki ba duk abin da aka tsulluma ba a gani daga ba tsulluma a ɗauko wata shi ma ta fi duniya fi duniya sau takwas in za a zama shi a samu kamar za a in za a faffasa shi za a samu duniya kwa amma shi yana dunkule shi kare to haka za a wurga shi mai bautan wata to ga Allah da kan kake mutu mai bautan rana ga Allah da kan dorirai na fata sau da haka na kusa kusa za a ɗauka tsuntsun masu wanda su ma za a ma masu za a yi sauki a keka ta inda azaban ma za ta samu wurin azaba Allah mai iko ne amma a ganin mutane ma zai dalle nan akwai azaba tun da mai ta guduma ake doka yau ka dobe mutum duk wanda aka doke shi da guduma ya mutu kalle ku dobe gudumar gudumar isa kamar maran nan in aka ɗora marmara ne zai tawafi inda a waje take ba tana jore da wata bacin ciki watsewa take wacce ya samu kan mutum to da shi ake duka ba ɗaya ba ba biyu ba duka da wannan ake dukan su su tarwa ya su kashe ya sake tara su a sake ta kowannan budukan kuma ya san azabar da ke da wajen da aka doke shi kuka bai sa a bari juriya sai ka dina juriya ka ko kuka in kukan ne ka gama kukan ka ka koma ka zauna su guda ta ka sallama ka sauƙin in an ma sai ka je in ka gama hutawa ka fake ɗauka لا وقالوا في الحال آمنا بالله وصدقنا ما به كذبنا ba su san an zalai mun haskara abubuwan da muka karyata da Allah ko za a samu sauki walakin anna lahum at-tanawul ta ina za su samu imani ai tanawulul imani min makanin ba'idi dan inda ake imanin wuri ne mai nisa fadahila bainahum wa bainahum wa sara min al muhalati إيماني يا عظم اللمري مستهيلي في هذه الحالة أي هم سند أخو فلو أنهم آمنوا وقت الإمكان إن دا أبو سني إيماني لو كتن إيماني جماعة يندني لو كتن إيماني الأمة الدنيا كدفق داو كنا نداو كن صنع النبي محمد قصيادة wanda bai sani ba dubi ayoyin da makaranta na jirai tabbatar da in gaskiya ike nema ƙur'ani ga shi nan da larabci asali madaran shi ga shi nan a kowane harshe su tsaya ku yi dabburi abin da annabi yake faɗi abin da Allah ya faɗi a kansa tabbas annabi ne kada fa a dawo a yi nadama za ku yi fa dama za ku ci biya ba da kun sani taushe ke da na san jiya ce a bayan take ha aka barota wannan qur'ani ne fa sa qur'ani ne fi wannan ya ce wasila Ko wa bainama ma yashtahu kanu annahum amanu wa qatal insan la kana imanuhum maqbulan yanzu kenan ku yi imani kada lokaci sai masu saurare ne yasa duk wani kafiri zo yi imani ga musulmai nan kusa da kai ba sai ka zo nan ba inda kai musulunci musulunci da yayi walakin na hun kafaru bi amma ina hawaye ke da shi من قبل ويقذف من قبل ويقذفون بالغيب أي يرمون بالغيب من مكان بعيد أي بقذفهم الباطل سنا جيف قرية ليدحضوا بالحق ويقذفون بالغيب أبن بصصني بصصنا سنا قرية suna faɗin kuya gumma dangano a kan Muhammad. suna faɗin muyagun maganganu a kan alƙur'ani bayan riga an gama sun mutu a kai wanda ya mutu a kai kuwa ba ta shiga aljanna ba wanda ya mutu a adini walakin la na ila zalika babu hanyar Kumawa baya a yi imani kama la na idan rami min makanin ba'idi haka kamar yadda ba hanya mai yin kifa daga wuri mai isa ila isa ta garde ya samu tage ya samu kwa haka zalikal babilu yau ai haka karya min almuhalli an yadda liban haka bai ma taɓa wa? bai yana daga cikin abin da ba baya wa ya ƙarya ta rinjaye gaskiya ba a taɓa haka ba kuma ba za a haka ba ko da kana ke to ai yanzu ga sunan kaza kaza da za ka tsaya ka kalle su da ke musifan da ke su ta fi abin da kake nema wani wani abun barazana ne ma fa don a ce har yanzu suna yanzu suna nan bayan sun kare kowa ya san ruwa ya kare wa ɗan kaɗan mutuwa ya rage sun, suna cikin matsari duk inda suka shiga suna fita ne da riya suna fita ne a guje a tsorace su dubi afghanistan sun shiga su dawo a sun ma inda suke shirin shiga za ma su koma da kansu sai dai da ke gima da ke tun da kaga wannan na cewa mutum hazano kada hazano ya hana ma aiki to yanzu hana wa kafar mu kaza hana wa kafar mu kaza to yanzu ya za mu yi ka kafa ma kaza ka kafa ma kaza ka ga ma ga da kai da kaka da kike ga wannan makauraci yanzu ne kake shiri da mu dutse ka aji shi kake iya tsako saro san da ka aji sai wajen makarin mu yi maka wufa tattara kaza tattara kaza Allah shi na iya haɗa ma ladayya Ka dumfari karya ba kai ka ce wa ma ƙasalta idu ƙasalta wala cin Allah ƙasala ma ramaita idu ramaita sau da kanan wa man illa min ingilta so kai ma yi ma a fara ta mutu kirkan kai zai irin wata aljihar kariya Karayu a ce nasara maƙiyinka ya kunyata ya zo da sanda ta kware shi da bulala kaga isa sharaf na nan saboda kasan wannan haka wannan duka kudada ma'anawi ne sahibul asali majis kaifa ya kuma من المحابي أن يجلب الحق بيوا أيوة، فقط بين أودر أتي أين هيا تمرق في أبنى يجلب الحق آه، آه، كذلك باطل من المحال أن يجلب الحق أو يدفعه هو يطول يسكن لك عنده yanzu رأتي رأتي رأتي رأتي رأتي رأتي رأتي رأتي رأتي رأتي رأتي ta bashiru kun yi kaɗan. Sai ku samu yin watacce, shi yajje ɗan iska, dama ya rasa yadda zai yi aka ce masa gari. Ai, ko su sun faɗi. Sai ba wani mutumin da zai ba addini musulunci shi ganin. Sai dai manyan wasi. Ko kuna kwakwara wani manyan wasi ne, ne ne shi kuka ɗauko kuka ɗauko. amma mutum musulmi ya ce mai ya fita musulunci ya shiga wani addini ba ya yi ba ba haka dama ta kayan ƙare ne wa innama ya kunu lahu saula wakata gafalatin haƙi shi ƙarya yana da an gama yakan yi rimi ko ambaliya rimi zai zakar kale kaga caban ya tare komai shaitan rimi ko guda nawa ne ya kunu lahu saula wakata gafalatin haƙi don ka eh, gaskiya an idan aka rafkanan wani za gani ya maimai ya maimai mana fara rabuwa ta kace to yanzu babu yadda za a yi sai dai a sallama cewa ka ci sallam rasa na ba shi ka tashi wanda jirar ke ban ba da kai na ga kashi abinda za a je a jamani kaza in ma ko za ku za ku je ku sulhu da su sai ku je ku amma ni ban da kai na da kai a ci gaba da ka ci gaba ku shahada ku ya rabu da shi ya zame mana darasi ko yanzu ma a ɗau kallon na baya shi ta ake kallon shi shi da abin ku ƙasar An da tura suka kashe kashe mun sarkin da kashe sarkin kashe shi da aka Allah ta zai shi kai bayan an yi karin matan sauran zuriya su suka kai gaba kasa ga fadakin hakki a yan fa'iza barazal hakko idan gaskiya ta fito wa kawman batila a kama aku zai kwankwabe shi ne ƙaryar yamma ƙaryar yana da kamar ta kyankyaso ka kafa kyankyaso za ka ji ya yi wani raba shi ƙaryar a aya ta hamsin da hudu fasila baina wa baina ma a Ake an sha mace tsakaninsu ta tsakanin abin da suke kwari yanzu ba abin da ya rage musu sai wuya tunda duniya matsayin ya hana musu imani matsayi ya hana kyamun laidai ya je ka ci abin da za ka ciya za ka yi kyamun laidai sai dai ka ga ana yi sai dai in Allah ya taimake ka kakka ya zagi ka tsaya ba za ka iya yi ba ya ji ma zai yi ji to oh, mu sai goma ƙarshe yan goma ƙarshen na su ke zuwa su ka taba ne kamar sai a ce kyan ɗan goma ƙarshe ta zo an gama shi su ika mata yi aidar da kuma yanzu za a fara kan sosai da dafa dafafu ke fara wanda ba bai dafu ba ai kaga tsoro ike ji kai an ce in tsaya kare ne an ce ba a fashi a an ce ba a gaba an ce ba a gaba in kai kasa za a yi maka da sarki da ruwan rabo ba amma waɗanda suka dafu Allah Allah ta kai Allah ta kai Allah ta kai mura ba tinki za su yi da Ramadana ba ba tinki ke suke muna da Ramadana ko cin abincin sallah ko soye-soyen da za a yanzu a nemo dankali a nemo rogo a nemo waye a sassoya a sayo ganye kaza kankana kaza wani da ba shan kankana ne yake suke fatan azumi zo ba ba sa ma koshin yadda za su zo ta dama musu lissafi رجال الله دامة درم قليل من الليل ما يهجو صوب اللندنا إيه، إيه، يا ايه ان الله في روانين يتشابوا كما راه غني هذا هنا ابو هنا ابو نجيوا لا تشوف giwan yana shi ta aiki wata aiki guba lafiya Bale ta yi hauka. To, ana iya ta halin gobar maganar da yi, dama kaɗan ki aka ce ma da Ramadana. A nan nan cikin kan ana samun wuni ɗaya mai ladan wata dubu ɗaya. Ko rana ɗaya mai ladan, amma dai dare ne. sanda abu to laila arfi o arfa ne yau ne to ya a ce kai kabar ce ai insha Allah insha Allah dama wani wata wata kan da ta nake son in hada wani kan kaza ina nake son hada goma kashe munan to goma kashe ko ko bata mutane su da in goma karshe ai ko tafi wasu masallatan ga masallatan ana yi sosai Sama ku bar mu mu ji da ibadanmu, mu ke son zamu yi. Saboda ka za ka ga ai ba a karɓan kuɗi, da ibada ce. Ku zo ne mai ibada, kuma maimakon ku zo ku tsaya mai ibada mai ibada tare mu daga aljanna sai ku zo ku cutar da mu. Ka zo kai ka san ba sallah za ka yi ba, ke kin zan ba sallah za ki ba, to bai kawo ki. to ai kin san ma akwai masallatun da ake zuwa can a yi kafin ka ci baccin ka ci karatun ka to ta fushin ko da nan kafin ko mene ne ake haka wakila bainahum wa bain ma yastahuna min al min ash-shahawati to bace da ya kare bace ya kare wallan zat haka da ma Gatin ma babu ya kare wal auladi ila kadan wal amwali wal khadami wal junud yau mutum ya koma tsora shi kadai kowa haka zai zo kura da kura da cikin faradu bi amalihim kowa ya koma da aikinsa kayan ka ba mai daukan ma sai ka gaje mai girman kai yawa duniya ɗan kayan ka ɗan kayan ka ko tawabi'u ba ka gwada ka tafi a gunka da haka kullum an ji karatu a sake tafiya annabi ya je kasuwa ya sai abu ya kwanso shi a rigarsa ko a mayafansa wani shekaru a tuka maka ya sun aiki ya sahibul haƙƙa shi Aliyu ma ya yi haka, Umaru ma ya yi haka, Abubakar ma ya yi haka radiyallahu anhu. Je kasuwa ya sai abu ya rako abin kamar za ka mutum yanzu muka je kasuwa ba ma ba kirman kai kirman kai ko baka iya ba a koya ma ko da ba za ka yi ba to a safa ma da ta kai mutum goma sun kewaye ka sai sun karbe abin da ka sayar wani ya rugu ya ɗauko mota ya kawo wani ya ɗauko ya yi kaza ya kawo annabi ya kace kasuwa har ya ga yi amru bil ma'ruf ya yi nahyi anil munkari da wanda ke gani ina ana biyan su da albasa ana biyan su da bokiti ana biyan su da menene da za su je lokacin sallah sai su gane cikin mota ne su je sallah ba su ba don da za a je sallah nan gaba ɗaya masallatan kasuwa da sun yi kara da su ci kara ya ne ja da hanya ɗaya suka zo kama kuliku wata na kuma kawwalu ba kowilo sun bar abin da aka ba su can ya na can yara na can almajirai na can ko an kama gabansa a cirwar bar'u min asiri wara a kama fa'ila bi a كمان يد أكيدا ما كمان تنفع الأمة فمن الأمم السابقة حين جاءهم الهلاك إلى بينهم وبين ما يشتهوا هلا كاتب أنجينا جدا أنسى عن أنجارا باي أنجارا وانيني توكام إنهم كانوا في شك مريبين in suna cikin shakka mai أي ai muhuddisin rai bati mai haifar da shakka wakalakon kalbi ولذلك لم يؤمنوا ولم يعتبوا يعني حين استجيبوا وعمص عذري با أذقن يعني عذري تم تفسير سورة سبع ولله الحمد والمنة والفضل ومنه العون wa alaihi tawakkulu wa bihi thiqatu tafsir surah al-fatir kuma ba ya yi duniyan mana tun da can ana aiki ɗai ba ibada yi ba da can ba a aiki ba a faɓo a lafiya ba da aka ba su duk abin da aka ba su ba to yanzu su ne ne in ka bi magana za ka ji na fafara shi an za ka na dinga dauka gidan gara mana الحمد لله قاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلنا في مدحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتر الله للناس من رحمة فلا يمسك لها وما يمسك فلا يرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah fatiris samawati wal ard mahalikin sabbai da kasa ja'ilil mala'ika wanda ya halicci mala'iku ya sanya su rusulan mandoni suna kisan da sabon da ka wasu masu siffofi iri-iri kuli ajini ma abota fuka-fukai masana akwai mai biyu mako masu biyu-biyu wasu lasa akwai masu uku-uku kurba da huku-huku yazidu dufe khalqihi ma ya sha. Allah na daɗa halittansa abinda ita da mutadawa inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne kan dukkan komai cikin ikonsa ya liki mala'ikun nan haka ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahma fala mumsika abubuwan duk da Allah ya buɗewa mutane ya buɗo wa mutane na rahmarsa na jin kayansa fala mafi kala ba mai tarewa da ya rike ta sawa ne mutu idan Allah ya buɗa min kakka damu da da da za a buɗa da sai ma illa sai dai ka nemi usulubin zama da mai hasan Sai ne ka nemi taimakon Allah ta hanyar ɓoɓɓoyewa eh, ka nemi taimako saboda duk wani ban yi ima ana masa baki ciki kowace iri ne ba da saboda haka nan tun da an riga an tabbatar masa da haka ya shi kenan ta tanani masalibu an yi bayanin su su littattafan shari'a yadda ya kamata yadda ake wa mai hasada kada ka ce za ka yi faɗa da shi da kasa ka nemi yadda ake faɗa da shi komai ana neman sa. wa ma su fala mursila da abubuwan duk da Allah ya rike ai babu wani mahaluki mai sako shi yan ba dai wa huwa al-azizu al-hakim wannan ayoyi kenan guda biyu na farkon dai yan dahullahu ta'ala nafsahu al-karimata al-muqaddasata ala khalqi as-samawati wal-ardh وما اشتملت عليه من المخلوقات نن الله wa ta'ala. yana yabon kansa a ransa da kiransu ta gaskiya bai saka mace bisa shi ana halƙihi bisa halittawansa na sammai da ƙafa wa mashtamalata alaihi da abun da suka tattaro a cikin su saman da halittunta ƙafan da halittunta من المخلوقات لأن ذلك دليل على كمال قدرته ومن ون حجة أكن شكا إيكون وسعة ملكه دفاع ملكه وعموم رحمته دجمي والرحمة وبديع حكمته دكاوى وحكمه منصر adina ga Allah wa ifatati ilmi da zagayewar iliminsa da komai ilimin Allah ya kewaye dukkan komai ولما ذكر الخلق حكة الله أنبته هلك ذكر بعده ما يتضمن الأمر bayan da aka yi maganin halitta sai aka kawo abubuwan da ya tattaro umarci don aikatar salkuwar abu وهو أنه جعل الملائكة رسلا يا أهل الملائكة من ظني في تدبير أوامره القدرية وجن قدانا لمرا سنئي كونسا ووسائط سكذا مكان بينه وبين خلفه ثم ظني fi tabaligi awamirihi addiniyati wajen iso musu da umarnoninsa na addini wa fi zikirihi annahu ja'ala al-mala'ikata rusulan wa lam yastasni minhum ahadan dalilun ala kamali ta'atihim li rabbihim wa li amrihi nan za ku ga Allah ya ambato annahu ja fi zikri da ambaton Allah da ya ambata annahu ja'ala al-mala'ikata rusula ya sanya mala'ikun nan da kuka san Ko wani da inda aka tura shi walan yastasni minhum hada to ga ke da da kansu ma'ana dukkan ma'aikata ne kan fi kowa da inda aka aje shi kuma ina aikinsa ta kuwa bayan mutane ma ya kamata babba kana aikinka na manya da tsakiya kana aikinka na tsakiya karami kana aikinka na karami sai a rufe sai ka dauri ya kyau a sai kanana sai ake nan ya su haura kai dikitar siyasa kai aikin babbanin kashi ake da kan yi babba cikin su na aikin ganin kuma babu dama ka fita ba su zuwa bayan ba ba duk sai sun sun tafi suna kai karfi daga baya kai ne farkon zuwa kai da cikin kashi ba babba ya leka ya ga ana daidai ya leka nan ana daidai ya leka nan ana daidai to ya wuce kan fa'idi wani waje sai ko za ka ga aika aika kamar yadda kake ganin aika in an haji idan ba za ka iya ba to dole ba za a yi ba zai to a nemo shugaban da zai tsauna abin da ya ɗauka a kwai da su kuma ba ka da zama su ai mala'iku abin da aka tala ya a masu ko ya fi yas'aluna ma yi umaru abin da aka ce mai wuri ke ga yadda za a tafiya masa dauransa don shi za a tambaya gaban kuma to dole ka tafiyar masa ince tsara in bai maka ba ka ajiye ba sai an zauna kana ba da ciyon kai ka san duk wanda ka ba wa ciyon kai sai Allah ya fara ko da aure ka kana ganin ba komai Allah sai ya alama sa'ina talwa ma fi sudur abin da zuciya take sanke sanke duk abin da ka kai saboda shi ko a fili ka wato ka ce Allah ya nufi wannan da ba sa je da ira sa sau da kanan an sanya mala'ikun nan ane rasulat walam yastasni minhum hadas wannan ya aka ambaci wannan dalilun ala kamali ta'ati wannan mala’ikuna da sifar da rabbi wan qiyadihim li amrihi suna masu biyayya ga lamarinsa amma qala ta'ala la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'mar ai ba don Allah Allah ne ba shi halittun kayan ka sai sa ce sai Allah ya more ma'aikata Allah na da ma'aikata an ce mu kwaikwaye shi duwa fa la ya asuna Allah ma amaratu wa yas'aluna ma yu'maru sai dai mu karanta tarjama tarjama amma fikun ta isa Allah ya yake da ma'aikatan farko ai ya dace kai ma an za ka ɗauki ma'aikaci ba ka taɓa ɗaukan mai saba ma ciki an zai saba maka ɗaya biyu na uku sallare ba wani mutum da zai maka kwarmato don me zai maka kwarmato kai aka cuta shi ba shi aka cuta ba in yana son haka ya gina masa irin abin da ka gina shi zuba su a ciki duk wanda ya bar aiki aka sallabe ke zo nan ga. gawo la ya asuna Allah ma amarahu yaf'aluna ma yu ta gwada ita ce fijar ma'aikata kafin ka zo ka mutane aiki ka kalle su ka so ka san sharuɗan su ka san menene din su ai ko da aiki aka baka ma ya kamata ka tabbata menene kai ne ba ka so in mutum ɗan ne menene ba ka so menene kake so ko da ka ce zan dinga faɗa kan da kai kaza kan da ke to ya min abun da zan fara da shi na na jiran umarni sa gyare-gyare amma ma'aikaci abin da yake so da aikata maka ba ka da ikon kafa fashi. kuma yana tsare in wata ya ƙare ka biya shi hanyar kuwa za a yi albarka ai hatta inda kuke zaune ba zai albarka ba don wani na cutar da wani wani na aiki wani na zaune a gusa aluja da gaggawa haka aiki a kai sai an yi aiki an gama a zuwa ɗora shi tsere zauna wani wannan ma kana fil mala'ika tunda mala'iku sun kasance mu mudabbirati bi idinillahi masu gudanarwa ne da umarnin Allah ba sa faɗawa ma ja'alahum Allahu muwakkili da fi ainihin muwakkali da ba Allah bai ma ja'alahum mu muwakkili da ne zakara quwwatahum ala ala dalika wa sur'ata sayrihi ina ma ne har magana ba sai ta abin nan ɗinka fito Allah ta baraka wa ta'ala bai sanya su masu tsora wani ba wa kalina fi aiki kare shi kuma kare ya samu kuskure ya aika ba baka iya aiki ba kai kanta ka ce so a'a zai ke. ka nemo wanda zai to shi ke da za a ci gaba da baka kafin a samu wanda ya amma ba zai yiwu ba ke aiki kamar kuma muka san yadda ke sama. sai dai a sa ka sai kuma ka sako ne ka an an sa ka ba za a sa ka za a sa ka ne iya inda ka iya ma ja'alahumullahu muwakkalina fihi zakara quwwatahum ya kawo karfin labarin karfin su ala dalika wa sur'ata sayrihi ba tura wani da saurin tafiya su da duba saboda saurin fuka-fuki aka yi ko jirgi saurin su aina da fuka-fuki ne aina da fuka-fuki ne illa wani fuka fuki a sarari wani fuka fuki a buki bi an ji alahun kuli a jariha an sanya su masu fuka-fukai duk inda ake bukata abu su masu jaurin tasiru biha suna tashi da wa'annan fuka-fukai fa tasra'u bi tanfidi ma umira tana sauri rike rike ba rike ba sauri aiwatar da abin da kwace shi sai sa na yanka shi a gidan a yi kaza sai a yi shiru kamar ba za a yi ba sai bayan kwana uku a ce abu na manta ka faɗi ka sake ka kana son in kafa abu ai sai da kuka tare ka dafa sanan nan ka dafa sanan sannan in ka tafi ka sake dawa yaya an gama sauran ta nan to an ku ba tauyin don Allah ku abinci ne zai ce ku dafa abincin tare ai kafin lokacin azuwa ma abincin ya fita ranka amma an san ka arziki salin ka ajiye kura an san so a ce a ba a dama ajiye maka idan wani sama ce ina sa da su a ganta a wurin da zai faranta maka rai wanda shi ne ɗan kashe wannan shi ne ma'aikata sai isa lalace ba in ka samu jarrabawa ka samu mata malalaciya sai ka rungumi tattara zai yi kai wa iyayen wani abu Allah jarabce karita ko kai wa Allah wani abu ko dai wani abu haka kawai Allah ba zai jarabce ta da irin wannan malalaciya rukiya ba sai wani abin da muke gani tsakaninmu da da muke gani tsakaninmu da kuma mun saba sakamakon sabon mu kallo sai dai mu isa tuba zuwa ga Allah ya zama Allah ya tsayar da bace rai a duniya Allah ka tsayar da wannan bace rai a duniya Allah tuba nake ban gane abin da na gama ba amma ina tuba daga wannan abu ka nuna min shi ka tsin kayan da ni shi kan samu tuba da gare ka kuma ba ka da to Allah ina tuba ban gan shi ba amma na san wannan abu ba zai sami ni a ba abin da na yi saboda ka tuba nake ko da an samu a kan kare ne zuwa lahira amma ya ce maka kafi mana lafi kai ba yi ba ba gaba yar wajen shi aibu za ka cewa kawai da ta ga burgewan annabi matsaki ka yi iska a jiyar ina kai da manista a jarka alkawiyar abin alkawiyar abin shi ne wanda za ka ɗauka ka karfa amana amma roƙon ce matsala ta sai da za ki da yi tun waɗanda suka kama duniyar nan suka je wani abu duniyar nan za ka tanda su ba na kwaje ne duk manzannin da suka tafi suka sace wanda ba a iya tafi shi ba na kwaje ne sun ci sunan su manzannin gona zane sai ka dawa taɓa turo man zama lalace abu kowanne ka gana su waye ba waye ba so da kana lalace bai yi ba lalace bai yi ba kuma Allah ba abun da bai halitta ba to da mu ji muna cikin jarrabawa ne an halitta ba ka ce ku ji ku gyara kanku aka ba da garanti kada aflaha man zakkaha wa kada khaba man dassaha maza wannan ya ishe ku da ƙura'ani nan da da kuke nema akwai shi ake ce bai ƙura'ani tibiyano wa kuma yaro ne ko babba ku nuna shi eh? kiran ta kakashe ka kafa shi ki ga ɗakin Allah da waya zauna sau da kanan duk mai waya ya kashe waya ta fi hailar tsinka mutum kana da wurin daraja inda ake ganin mutuncin ka kawai wannan sai ta tsinke ka duba wannan wata kofan da na yake ake suna wurin ne yaro za ka sadu da matsala ka tubar wa Allah mu nan ko ka ba mu hakuri ba mai iya yafe maka don Allah ka tabbata ka zauna ka nemi tuban ka da kifi ya taimaka. maka kada ya kama ka da wannan wayan wanda ka yi wanda ke karan nan ba ka fari ba kai ɗakin Allah tana zagayewa kullum muna ta roƙon Allah Allah ka azurta mu mu zagaye ɗakin Allah da shi Allah ya azurta mu da Allah fata je shi karar ba haka muke ba Harafin Allah ma a ƙofar sa ke hira, kuma ba dama mu hana. Amma yanzu ba, ai ka za mu girma ma Allah yadda muke so. Wanda ka nan, wani ake ne haka yi. Fakiru biha, tasara'u, tasara'u, cikin fi ma umarar fiye. wannan shi ne ake son ma'aikaci idan ka kafa ka ka tsaya ba ka bari sai ka ga kai wannan abin ba da mace wani je ka yi kaza ka ce ba zan kyau shi ba ka zama yaron mutum ba shi ba ka zama bawon ba masana wasu lafa wa ruba'a ai minhum man lahu janahan in cikin su akwai masu fuka-fukai biyu وثلاثة وأربعة بحسب ما كتبته حكمته بيديد يد حكمة كلها بكاتا يزيد في الخلق ينادى وأهلك ما يشاء أي يزيد بعض مخلوقاته على وفاشن للتنفى على بعض في صفة خلقها أسفا عليك هذا وهي القوة شيء كذب وفي الحسن هكا وريتو وفي زيادة الأعضاء هكذا إن قوقوا هذا مو من هذا كوابيو سيك دوني كمان صار المحمودة وفي غصن الأصوات هكا وريتو صوتك ولذة النجمات لكن أمان صوت إن الله على كل شيء قدير fa ta ta'ala ikon Allah ta'ati alama ya sha'o. ana zuwa kan abun da yake san shi wala yasta'fi alaiha abun ba zai gagari kudura ba wala yasta'fi alaiha shay wa min zalika ziyadatu makhluq ba'daha ala ba'd aya ta biyu wannan duka guda ɗaya ne ثم ذكر انفراده تعالى بالتدبير والعطاء والأهل لأن الله يأمر من أن توصى تعالى تقدان الوقت جبهين الوقت جميع فقال ما يفتح الله للناس من رحمته فلا ممسك لها وما يمسك من رحمته كذا abunda ya rike na rahama fa anhum fala mursila min su. wato Allah ke gudana ta ba a maka shishigi a mulkin wani shi ne a ya ce ta'ala in ji mai risala an ya kora fi mulki ma la Allah ya fi ƙarfin a mulkinsa abinda bai niya bai kasance abun da ta ya karanta ya mace shi ba maka shishigi fahaza yuki butta Allah billahi ta'ala wannan na wajabtan mana kankane Allah wal istiqaru ilayhi da kai duk wata bukata zuwa ga Allah kada ka dauki bukata ka kai wa yan dan adam a ce ka zo masallaci ɗakin Allah ka roƙi yan masallacin yan masallacin ma ba su da zuciya ne ba da ka ba ai ba sun hukunta ka sun cako mai kasan ka abu hutu kuna za ka tozartar mana da Allah ta haka zo na dakin Allah ka ce kai bai baka ba mu ya ba mu sai mu dauki abin da za mu baka kai ka biyo hanyar da mu baka ba ba sai ka ci mutuncin ubangiji mu wannan ba ba bayan Allah ko kai ba ce ne kun gani ba kun gana nan shiga kaza kun gana shi shiga kaza to Allah bai ganka ba kai dole mu ci maka mutunci sai dai a bi masa a hankali saboda jahili amma in ba don haka ba ba za a saka masa da irin abin da zai ko babanka aka sabawa ai kai wani abu su na ubangijin kai to zan san maka da ubangiji shi ba ba shi ba ka zo ka yi hakuri ka gaya wa Allah in ce don anguwan ka ce ko menene to Allah anguwan da kake sai ka ga wanda Allah zai وما ma ya zo في fitar da kai إليه من جميع الوجوه تدقم تسكوه وأن لا يدعى إلا هو تدقى رجوع نفسي إذا شكوت إلى ابن أحكم تشكر رهيب إلى الذي لا يرحم a ce lokacin bautan Allah da kowa yana kokarin bautan Allah kuma kuna yawo da buhu-buhu gidajen gidajen masu kuɗi yau azumi su ake wa azumi sai Allah ake wa sai ka je ka tsoron ta Allah tukuna a baka na a baka na menene haba duk wannan yana daga cikin musifa ka ba sa neman ilimin addini sai sun tsufa tukuna ‘ya'yansu dama sun ɗora su su samu musu duniya suka tafi babu ‘ya'yan kurota ta kare. Sau da karen dole ne ni buku a cikin To sannan kuma ka dama tana cin mutuncin Allah. Illa Wala yi kafo, wa yurka illa Ba wanda za a ji tsoro a sa rai da gari shi sai Allah. Kuwa al-Aziz Allah buwa yayye ne. ya al'ashiya a الأشياء an wanda murkushe abubuwa da su sannan yanzu irin wancan Allah ta zo da waya a buɗe an yi ko mantuwa kai za ta wannan mantuwa ta ta gangan ne don ya nuna lallai rashin tarbiyyar ba ka da tun da akwai tarbiyya al'adabu ma Allah da karanta hajjar musulun ya ga kusa-kusa kafin a je da nisa ya kamata akwai fa yadda ake cewa ka yi wa iyayenka ladabi akwai ladabi da ake wa iyaye to mana akwai ladabi da ake wa akwai hanyar wa makisar akwai ladabi da ake wa Allah yaya ake ladabi wa Allah yaya ake ladabi wa Allah malam koma makaranta an yi bayanin dukkan komai wannan ɗin lokaci ne matsatsi in aka birgino abu guda ɗaya ga lokacin ya ƙare tafsirin ɗan taɓawa ne don ba dogara da wannan tafsiri wa shi da kafin ah. ɗanɗanawa nan ake a ɗanɗana ma an yi kare a faɗo akwai kaza akwai kaza akwai kaza ga irin fatan kucin sa to akwai babi musamman kada ka bari ka je lafiya baka karanta ladabi Allah ba baka san yadda ake Allah ladabi ba wannan sanin haka ba sunna bane ba ba mustahabani ba balla farilla ne duk wanda ya sadu da Allah bai san wannan ba to ko zai je hadu da Allah yana da babban laifi akwai ladabobi da ake wa Allah Allah adabu ma Allah ya ake cewa ba ko kuma Allah adabu wannan sauran bangaren kenan شعبتنا أقوي الأدب مع الله مع رسول الله مع الكتاب مع الأئمة مع الآباء مع الإخوان آه، كي حتى مع الحيوان أقوي ديك ما تبكي زونا تعليل سي الله العزيز الذي قهر الأشياء كلها الحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها في مواضعها wa yunziluha ha, ya sauke su a masauke su ya za a yi ƙarfi da da rabi ta yi ba na zan ku ba shi da yawa ya fa ku da biya da aka tashi in ka bi ba shi amma saboda wahalan hanya na ga ɗan nesa nesa zan haƙura amma na da sauran lokaci alhamdulillah rabbil الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين